Assalamu alaikum masu sauraron barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin nan namu ci Wancan satin ta gabata kun ji muka kaya akan mata masu lesbian yau za ku ji mu ɗauke da cigaban shirin. Ina 'yan uwana mata? don Allah don annabi ku sa kunni ku ji ni kuma ku saurare ni ku ji maganganun da zan gaya muku. a kan rayuwar duniya ku daina tsayawa kuna biye wa son zuciya da rudin shaidan ku tuna za ku mutu za ku tarar da Allah saboda yanzu na ga alamun cewa abin ma fa ƙara yawa yake yi ba ƙara raguwa yake ba domin ni mace ce amma ba zan so abin da zai taɓa kiman 'yan uwana mata ba don Allah ina haɗa ku da Allah ku tuna fa ƙarshen makoman mu fa baka yi ba ma an maka ina da kayi tunda yanzu ado ce ta zame mana yanzu ko in ce ta zame wa masu yi domin ban da ni ni dai ba ruwa na tunda yanzu gwara wata ta tana cewa ita gwara ta lesbian a ra'ayinta ba amma biki san hatsarin da ke cikin shi ba domin ke da lesbian fa sai da ke aure yar ke mace kina ji kina gani kawayen kina yin aure amma ki sai ki aure yar uwarki mace to wata tsiyan ma ake ci a cikin lesbian ko kuma wata daɗin kuke ji hannun da ake sa muku ne kuke jin daɗi ko menene kawai dai wasu sun ce sun fi jin daɗin hannun domin wata ma ana sa mata hannun zaki tana cewa an biya ta fa komai ita yanzu ba abin da ke gabanta domin an gama mata komai a rayuwar duniya so tsabagen jin daɗin da kike ji na wannan hannun tun daga ku shiryayyu tun da shi hannun da ake sa miki ta kasance miki shine abin da ke kike bukata a rayuwarki tun da an riga an gama miki shi shi kenan hankalinki kwance wata macen ma ko gidan biki ma ba ta iya zuwa saboda tsabagen bakin halanta na lesbian domin tana zuwa irin kwanan kawaye da ake ko kwanan gidan biki za ta samu wata talatsi tun ta ji dannewa da wasu ma ya kuji suna cewa su da a yi musu amfani da wani abun gwara a sa hannu ana sa musu su kuma hannun nan da ake sa musu sun fi jin daɗin haka an riga da an biya musu duk bukatunsu da suke nema na gidan duniya to ba daga nan take ba ku tana za ku mutu za ku tarar da allah a can sauran bayanan take domin kar ki ga ana miki wa'annan abubuwan ke kina jin daɗi ki ta ɗaga mata kafa sai ka ce kin samu wani katon shirgegen namiji sai ɗaga mata kafa ke ke kuma hankalin ki nan a kwance in an miki haka ke kuma shikenan buƙatar ki ta biya saboda wata ma in ma tana wannan abun ma ana sa mata rake kina ta ki rinka juyawa ne ba ƙaramin daɗi nake ji ba don Allah ki ƙara ki taɓa min nan ki taɓa min nan a'a biki taba nan ba dan Allah ki taba nan ki taba nan to in ta gama taba miki sai kuma mene wani tsiyan matan kana kama musu kan nono shikenan bukatar su faso ta biya domin suna zaune da mace tamkar suna zaune wani namiji ne haka suke ji su an riga da an gama biyan musu bukata a rayuwar duniya wata ma bari ku ji masu tsabagen siya da tsinan cewa har da gida take siya domin ta rinka tara mata kawai ana wannan abin in ni mace ce me zan je in bida da yar uwata mace ga maza a gari su kaɗai sun ishe ni bukata ta domin me zan ci da mace sai dai in ci kaina cuta na san me tabo ta ta shafa mu a'a ni dai ba ruwa na saboda haka mata ina kiran ku ku buɗe kunnuwa ku je ni kun ga wannan abin da kuke kuna da cewa wani abu ne mai kyau wai ku kuma duk kuna biye wa san zuciya wallahi tallahi ku bari domin ba abu ba ne mai kyau ku bari domin irin wannan abubuwan shi ke zuwa nan gaba ya dame ki ba wani ba saboda hannun nan da ake sa yanzu gashi na ana fama da wani abu in mace na yi in hannun nan da ake sa miki kwana biyun ba sa ba shine ke fitar da farin ruwa a gaban mace ko kuma ya kawo mata ƙwaraje ke kuma ki ce to ni me ya kawo wannan abun ki rasa miki to wannan dattunan da ke cikin kumban yar uwarki macen da kike bukata take biyan miki bukata shi ke zuwa ki affecting dinki ki lalata mu kanki ma fa ki lalata ma kanki gaba in haka kike so gari da yawa ma ya ci kanshi ga wanda za su biya miki bukata ba za ki je ba sai dai ki je ki bi yar uwarki wata irin ma in ta ma tashi ma sai ga tana miƙowa ni dan Allah dan annabi ki taba min nan ki taba min nan ni in biki taba min nan ba ni ba zan ji daɗi ba dan Allah dan annabi ki ƙara yawwa haka nake so ki nan ki nan taba min nan ki taba min nan a'a biki tabo da kyau ba ki taba min ni na ce to yau in bata ganki ba gobe ta ɗan ga wata can a waje ta kira ta in bata ji daɗin ta ba ba za ta ƙara neman ta ba ke nan ta nema ta ji daɗi ce za ta koma tana biɗa tana nema domin ta samu abin da take so kina mata abin da ya kamata saboda yanzu abin ma ya zo cewa ya zama ruwan dare kafin ka ji an ce wannan namiji ce matashiyar budurwa namiji ya kwanta da ita sai an yi haka amma in dai za a ce lesbian ce wannan wajibi ce kafin ka samu mutum uku wanda namiji ya kwanta sai ka samu goma sha wa'inda lesbianci su gara yan uwansa mata har da kafafa ana wannan abin ko za ku ga wawan zama ita kuma wancan ba a gane ba ta baza suka ta tura mata babbar yatsanta a gabanta tana juya mata ita kuma nan ana juya mata ita kuma daɗi take ji wannan irin tsinan cewa ne a kasance har babbar yatsa ana using ɗinta. saboda kawai hakanan duk wasu kawai sun tsabagin jarabar rayuwa kuna cikin mutane ba za ku iya tashi ba dama ku tashi saboda in kun tashi za a iya gano wani abu wara a sa kafa ana juya miki ke kuma kina nan kina limshe ido in an yi magana ki ce ko wani abu nake tana wallahi sai sa nake ta limshe ido ina jin daɗi amma jin daɗin ba a san me kike me ake miki ba a zauna a gurin da kike saboda haka ni mace ce kuma yan uwana mata ina kira gare ku dan Allah dan annabi ku daina wannan rayuwa ku daina wannan rayuwa rayuwar nan ba mai kyau ba ce saboda wannan ƙarshe za ku zo kasance kuna da na sani kuma da na sani ba kyau saboda in ku kasance kuna da na sani sai ku rinka cewa kai da na sani ban yi abu kaza da na sani ban yi abu kaza ba daga baya kenan wai an yi sadaka da bazawara kuma yanzu jarabar mata kuma akan 'yan mata ba ma zawarawa ba domin 'yan mata sun fi wannan jaraba har 'yan makaranta yi suke a class za ku ga a benci an aje mata irin bencin 'yan bayan nan to yanzu za ki ta zige ta? in siket ne ta daga siket ɗinta ita wannan na nan karkashin benci tana biyan mata bukata in kin gama ni waye ki zo ki zauna ki abin da nayi sai ni ma tsuguna in ni kun ga makaranta kenan a yi gidan biki makaranta ko wajen taro ko inda za ku kasance da mutane da ya wuce uku zuwa hudu a yi wannan abin kuma ko jaraba ce na rayuwar duniya ni dai ina kira gare ku ku bari ku bari saboda rayuwa ba a hannun mu take ba yau kana raye ko ba ka raye zai iya kasancewa daga kina fita nan sai dai a dawo da gawayi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ni dai na gaya muku saboda ƙarshe za ku zo kasance kuna tunani ko kuna nazari ko kuma sai sanda ubangiji ya karɓi rayuwar ku je ku tarar da mugun ayyukan da kuka aikata lesbian din zai je ya taimake ku ko kuma ku matan da kuka kwakula a gida ku a waje tun da yanzu ma abin ya ma zama cewa eh wajibi ne wata ma da kanta da kanta ke biyan ma kanta bukata wata za ta ji tana bukata amma an rasa macin da za ta nema sai uba ta samu hannunta tana sa a gaba tana wasa da shi har ta yi releasing ta gama gurin to ke kasance kina biyan mu kanki da kanki bukata ba ba sai wata musu ta biya miki bukata ba kin ga cewa ta tashi hankali ba ta ƙari kenan ba ki neman kowa gwara ki ma abinki da kanki da kanki kina ganin asirin ki a rabi to ki ji tsoron da Allah zai tona miki asiri ko kuna ganin abin da kuke yi kun ya dace ko ku ci gaba da yi wani za su iya fa zuwa wajen cin abinci ga maza a gurin amma su wannan matan suke hari su yi da ita a wurin cin abinci an yi ko ina ka je kai ka fito da halinka ka nuna cewa ka yi wani ne duk tsinan cewa in tika haka ai abin te yawa amma dai ni dai a nawa ra'ayin da za ku bi ra'ayina gwara ku rufa ma kanku asiri ku daina wannan jarabar zanubar za ta yi yawa wasu zaune zai zo ya ce yana san Allah da annabi auren su zai yi sai su ga ai bata lokaci ne ko za ku ga kana tare da ita in kai namiji na kana tare da budurwa ka za ka ga ai an sa wata my baby ko my sweet a waye wannan wallahi ta typhoid ɗina ne ko wani abu to baka san me ke tsakaninta da shi ba saboda yanzu ko a hanya kake kana tare da kina tare da yar uwarki mace wani zo wuce ke ji kina cewa my love ko my baby to nan da nan fa za a fassara ku a ce ga abin da kuke yi tunda yanzu ku kuka fito da yan alamun yanda kuke yi ba wani ya fito da shi ba to daga ƙarshe ne za ku ga akasin hakan da kuka yi da matsalolin da ke cikin abubuwan da kuka yi ni dai a ra'ayina. da za ku bi tanawa da an bashi inda kuna da masu biyan muku da fata bawa ba ku da su duka duka nan zan bar ku kasance da mu wani makon mai zuwa